يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي da دكان يبو jinjina, دجنجنا دكرالي sun tabbata ga Allah وتعالى muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa da kariyarsa da shiryarsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shi ne cikakken shiryayye, Allah ta'ala ya shiryar da mu, wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi babu mai shiryawa a gare shi, salatin Allah da sallama da aminci da ɗaukaka da daraja marasa iyaka su tabbata bisa annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wa sallama, cikamakin annabawa shugaban manzanni da iyalansa masu daraja da sahabbansa maɗaukaka, wanda suka sadaukar da dukiyarsu da lokutansu domin tabbatar da addinin Musulunci da kare shi, da dukkan waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. ‘Yan uwa musulmi masu sauraronmu mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi, In ne muku gaisuwa ta addinin Musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mun tafi hutun azumi da sallah, kuma Allah ta'ala cikin ikonsa ya sa an yi sallah an yi azumi, muna fata Allah ta'ala ya karbi ibadanmu waɗanda aka yi wa rahama da jin ƙai. a cikin wannan wata Allah ta'ala ya sa da mu a ciki. Sannan na yi wa dukan al'ummar musulmi ta'aziyya na hatsarin jirgin sama da aka yi 29 ranar Lahadi ga watan goma, wanda ya jawo rayuka kusan ɗari da ‘yan kai suka rasu a cikinsu, har da mai martaba sarkin musulmi da wasu manya-manya daga cikin al'ummar musulmi na wannan ƙasa, muna fata Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama, yafe musu kusakuransu. in ba a manta ba kafin mu tafi tari mu tafi hutun sallah muna bayani ne akan wato ainihin yaƙin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi na yaƙin khandak wato yaƙin gwalalo wanda muka ce kafirai sun yi ɗauki sun yi taron dangi sun yi tarayya sun haɗo runduna ma kekiya domin su zo su yaƙi madina kuma Allah ta'ala cikin ikonsa da rahamansa da jin ƙansa ya kimsa al'ummar musulmi dabara wanda ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama masu daraja Salmanul Farisi ya bayar da shawara cewa a gina ƙaton gwalalo ko rami lambatu ƙato wanda zai shiga tsakanin wato al'ummar musulmi da waɗannan waɗanda suka kawo musu hari. Kuma Allah cin sa muka yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan shawara kuma an aiwatar da ita kuma an samu nasara da sauƙin hare-hare wanda aka shirin yi wa Madina. Mun tsaya ne a inda za mu shiga bayani a kan Hudaybiya, sulhu Hudaybiya ko yaƙin Hudaybiya. Ita dai Hudaybiya kamar yadda muka yi bayani suna ne na wata rijiya wanda take tsakanin kilomita ashirin da biyu daga arewa maso gabas daga Makka. Yanzu ana kiran gurin Ashumaisi, kuma a wannan guri akwai gonaki na hudaibiya akwai masjidin Ridwan. wanda har yanzu masallacin yana nan, kuma gefenta yana cikin harami na Makka, sannan mafi yawanta kuma yana waje, kamar yadda Ibn Qayyim ya bayani a cikin Zadul Ma'ad. An kira wannan yaƙi da sunan wannan guri mai wannan rijiya Hudaybiya saboda Qurayshawa sun hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shiga ainihin wato Makka suka tsare shi a wannan guri Hudaybiya wanda a nan ne aka yi bai'atul Ridwan. manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya fita zuwa Hudaybiya a ranar Litinin wato a cikin watan farkon watan Zulka'ada ko Zulki'ida a shekara ta shida wato bayan hijira kamar da Imam bai baihaqi cikin Dala'ilin Nubuwa a ruwan Yaqub bin Sufyan da sanadi Hassan haka nan kuma wato ainihin ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita dai a cikin wannan wata kamar da Ibnu Qayyim ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad kuma ya ce shi ne ƙauli rajihi dangane ga fita annabi sallallahu alaihi wasallama wannan fitowa ta annabi sallallahu alaihi wa wasallama ba fitowa bace da niyan yaƙi fitowa ce da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama domin yin umara kuma dama ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim anas ya ce duka umaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu ce haji ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umara sau hudu ya yi haji sau ɗaya bayan hijira Ya ce duk kuma waɗannan umara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka guda hudun wato ainihin ya yi ta ne a cikin watan zilƙada ko zilƙeda. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito tare da musulmi wanda ruwayoyi sun zo akan adadinsu. A ruwayan Bukhari da Muslim wanda ya ruwaito daga Anas ɗan Malik ya ce ainihin sahabbai dubu ɗaya da ɗari hudu ne suka fito a ruwayan Jabir kenan, kamar yadda ya zo a cikin sahihul Bukhari da Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafe da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu. Hakanan a wata ruwaya ɗin da in ji Jabir kusan dubu ɗaya da ɗari biyar, wato ƙarin ɗari biyar kenan ɗari kenan akan wacce ruwaya ta farko. Ko kuma a ruwayan Abdullahi bin Abi Aufa ya ce ba su wuce dubu ɗaya da ɗari uku ba, wato saɓanin masu ruwayan duka bai wuce ƙarin ɗari a kai ba, kamar yadda ya zo a cikin Zadul Ma'ad. Amma Ibn Qayyim yana ganin cewa adadin sahabban nan wato dai dubu ɗaya ne da ɗari hudu. kamar yadda ruwayan farko ta Jabir ɗin ta nuna a cikin Sahihul Bukhari da Muslim. Lokacin da suka zo wani guri da ake kira Zulhulaifa, a nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa hadaya wato rataye, a rataye da ake a jikin hadaya, sannan ya yi mata alama ya kuma yi harama da umara, sannan ya tura ɗan leƙen asiri daga kabilan Khuza'ata ya binciko masa labarin Qurayshawa da halin da suke ciki. Bayan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isa wani guri da ake kira Usfan, labari ya zo game da wato cewa akwai wata ƙabila suna shirin wato tare manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga cikin Banu Ka'ab bin sun tara runduna mai ƙarfi za su tare manzon Allah sallallahu alaihi sallama su yaƙe shi su hana shi shiga Makka domin yin umara. Manzon Allah sallallahu alaihi sallama anan ya shawarci sahabbai ko ya karkata zuwa ga gidajen waɗancan waɗanda suka tare hanya ya far musu da yaƙi, domin ya ga ga irin shirin da suke yi. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda dama annabi ya saba shawara da su akan duk abin da nasi bai sauka ba, don biyayya ga umarnin Allah ta'ala da ya gaya masa ya musu abu uku, ya ce fa'afu anhum, wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, wato ka nema musu gafara, kai musu afwa, kai musu afwa ka nema musu gafara, kuma kai shawara da su haka duk abin da nasi bai zo ba annabi sallallahu alaihi wasallama an umarce shi yayi shawara da sahabbai kuma yana yi wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun to da haka sahabbai shawara ta kaya akan cewa a dai ci gaba da tafiya inda aka fito umara din nan idan wani ya tare sahabbai duk da yake ba niyan su yaƙi ba niyan su su je su yi umara to amma duk wanda ya tare su ba yadda za su yi dole a yakin tun da yakin ya zame musu dole amma ba dan sun neme shi ba da haka suka ci gaba da tafiya suna tsakar tafiya sun zo wani guri da ake kira algamim sai Khalid ya fito da runduna a wannan guri da ake kira algamim kuma ya hango su da ya hango su sai ya bazama domin ya, ya gansu ganin bazata a gabansa wanda da sun so afka masa da yaƙi saboda su ‘yan kaɗan ne da sun afka musu, amma tunda ba nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai yaki a wannan tafiya ba, don haka sai Khalid bin Walid ya wato ranta da gudu ya je gaya ma Qurayshawa cewa ga fa Annabi sallallahu alaihi wasallama nan da sahabbansa suna nufin su shigo maka domin su umara. Da ganin haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karkata da rundunarsa ya fito wani guri da ake kira Saniyatul Mirar. wato wata hanya ce tsakanin dutse da take bullewa can zuwa Hudaybiya sai taguwarsa ta wato durƙusa sai mutane suka ce taguwa annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasa ai ta kasa ai ta kasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba kasawa ta yi ba kuma ba ɗabi'ar ta bane kasawa duk tafiyar da za a yi da wannan taguwa alƙasuwa ba ta kasawa ko ba ɗabi'ar ta ne kasawa ba sai dai mai tsare giwa ne ya tsare ta wato yana ba su labari cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya tsare wannan taguwa har ta zamo cewa ba za ta iya wato shiga birnin Makka ba, kuma wannan Allah ta'ala ne ya tsare ta ba wai kasawa ne daga gare ta ba. Da wannan ne sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fahimci cewa Allah ta'ala ba nufinsa na su wato wa Makka ko su shiga Makka da yaƙi ba ne, a'a nufinsa dai su je su umara ne don haka idir durƙusar da taguwar annabi sallallahu alaihi wa sallama a wato bakin gari kuma bata samu shiga ba. Da jin wannan ne sai wato ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, wallazi nafsi biyadihi la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha yace na rantse da Allah subhanahu wata'ala wanda rayuwata take hannunsa ba za su tambaye ni wani abu ba wanda a cikinsa akwai girmama hurumin Allah ta'ala face sai na basu sai ya zabure ta da ya zaburi wannan taguwa sai ta tashi ta ci gaba da tafiya har ta kai wato hudaibiya ɗin gurin da ta tsaya guri ne mai ƙarancin ruwa mutane suka zo suka ce ya rasulallah inda muka sauka dinnan guri ne mai karancin ruwa da kyar muke iya yaso abin da zamu dan kurba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ciro wato ainihin kibiya daga cikin wato kwarminsa sai ya ce su sanya ta a wannan gurin suna sawa sai ruwa ya kece ya dinga barkowa wata ruwayan ma ta nuna ta hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama ruwan ya barko sai da wacce ruwa Imamul Bukhari ya rawaito ta da Abdurrazzaq da Imam Ahmad wannan mu'ujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka ji kishirwa Allah ta'ala ya fuso musu da ruwa Qurayshawa sun razana kwarai da gaske suna ga kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya afka musu ne da yaƙi to amma da suka ji an ce ya zauna a nan gurin Hudaybiya sai suka dan samu nutsuwa da haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya so ya aika musu ɗaya daga cikin sahabbansa domin ya je ya ba su bayani cewa shi fa bai zo da niyan ya afkawa maka da yaki ba abin da ya kawo shi ya umara ya koma gida, babu maganan yaƙi domin a tare da su ma ba sa ɗauke da makamai, sai face irin ɗan abin da ba a rasa ba na tafiya ‘yar sanda da ɗan abu dai da za a iya riƙewa domin tafiya. So da haka ya kirawo Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya ce, To zan tura ka wato zuwa Makka ka je ka gaya musu cewa ban zo da niyan yaƙi ba. To shi ne sai ya ce, Ya Rasulallah, haƙiƙa ni yanzu a maka ba ni da wani mutum daga cikin Banu Ka'ab wanda ainihin zai yi fushi saboda ni in an cuce ni saboda ina ba da shawara in dai har da ba yaƙi ake yi ba a tura Usman bin Affan domin shi danginsa suna nan a Makka kusan sarautar Makka ma a lokacin a hannunsu take kuma zai iya isar da abin da ake nufi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kira sayyidina Usmana ya tura shi zuwa ga Qurayshawa yace ka gaya musu cewa ni ban zo maka da niyan yaƙi ba na zo ne umara kuma ka kira su zuwa ga addinin musulunci kuma ya umarce shi ya kai ziyara ga wasu muminai maza da mata da suke maka, ya wato ainihin yi musu bishara cewa Allah ta'ala zai ba da nasara kwanan nan za a yi fataho makka gaba ɗaya ma za ta dawo hannun musulunci. Kuma ya ba su labari cewa Allah ta'ala zai bayyanar da addininsa zirin jayar da shi akan kowane addini, har sai ya zama mai imani baya yin imanin saɓoye ko baya yin musuluncin saɓoye. Da haka Usmanu radiyallahu anhu da ya ji haka ya tafi zuwa ga Qurayshawa wato suka gan shi suka ce ina za ka yace manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya turo ni zuwa gare ku na farko in kira ku zuwa ga Allah in kira ku zuwa ga musulunci kuma in ba ku labari cewa mun shigo ko mun zo maka ne ba dan yaƙi ba mun zo ne da niyan umara suka ce to mun ji abin da ka faɗa kai ka je ka yi umara kai mun yadda maka kai umara kai hau ma wani ake ana kiransa abanu bin sa'id bin al-as ya tashi yayin marhaban da sayyidina usman ya kunna ya sa masa wato ainihin a sirji ya wato ɗauki usmana ya wato saukar da shi daga kan abin hawansa ya wato ainihin bashi makota har sai da wato ya isa inda zai kai sa to kafin usmana ya dawo tunda har sun nemi ya dawafi ya ce a'a shi ba zai dawafi ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wato ainihin bai yi ba to kafin usmana ya dawo an dan samu tsawon lokaci har wato jita-jita ta fara yaduwa cewa ko an kashe Usmana ne har wasu ma sahabbai suna cewa ko Usmana shi ya je ya yi sa ya yi hajjinsa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma azunnahu tsafa bil wani hannu a ah, mahsurun Ya ce ba na zaton Usmanu zai je ya yi bayan mu an tsare mu mu samu daman yi ba to shi ne wato ainihin da labari ya zo cewa ana jin cewa ko an kashe Usmanu wannan labari nan da nan ya yaɗu cikin jama'a suna cewa an kashe saidina Usmanu wannan jinkiri da ya yi. wato ainihin alama ce ta an kashe shi har ta kai wato aka nemi rikici ya barke sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce to in dai har an kashe Usman to mu zo mu yi mubaya'a akan ɗaukan fansa akan abin da aka yi Usman nan da na annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira sahabbai zuwa ga ayi mubaya'a nan da nan ku sahabbai suka zo gindin wannan bishiya suka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a akan labarin cewa an kashe sayyidina Usman kuma za a ɗauki fansa a kai ba ja da baya ko a mutu kowa ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi baya akan ba za su gudu ba za su tsaya tsayin daka domin har an kashe wancan jakada na manzan Allah sallallahu alaihi to za su tsaya tsayin daka wajen ganin cewa wato ba su gudu ba har sai an ɗauki fansa. To wannan labari da ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wa shi ne ya sa aka yi wannan wato bai'atul ridwan. Dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wa suka ɗora hannunsu akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi masa mubaya'a akan cewa ba za su gudu ba kuma ba za su ja da baya ba kuma za su tsaya tsayin daka har sai wato sun ga cewa wato an ɗauki fansa akan jinin sayidina Usmanu da wato ainihin aka zubar da ma aka zo kowa ya ɗora hannunsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya'a sai manzon Allah ya kawo hannunsa shi ma ya ɗora hannunsa ɗaya akan ɗaya sai ce hazihi an Usman ita wannan hannu ta Usman ce, wato shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa mubaya'a kamar yadda ya zo a cikin sahihul Bukhari da musnad na Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annan nabi sallallahu alaihi wasallama ashara bi yadihi al-yumna fa qala hazihi yadu Usman fadaraba biha ala yadihi fa qala hazihi li Usman wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga hannunsa na dama ya saka ta a cikin hannunsa na hagu ya ce wannan hannun Usman ce shi ma Usman ɗin na yi masa ainihin wato mubaya'a. To wannan shi ne da wannan ne mu mubaya'a ta cika, kuma an an gama mubaya'a kenan akan cewa za a taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a gudu ba ba za a ja da baya ba ko me zai faru ya faru sai wato ainihin wato ga Usman ɗin ya dawo. Sayyidina Usman ya dawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi cewa kai dawafi wato kai kai naka umarar yace a'a ai bai kamata na yi umara ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ainihin wato ba tare da ya shiga yayi ba to wannan shine wato dawon sayyidina Usman to bayan dawon sayyidina Usman ne sai aka ci gaba da tattaunawa akan to ya za a yi tunda shawa sun ƙi su bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya shiga wato cikin garin Makka domin yin umara umara kawai ya zo yi ba rigima ba ba faɗa ba amma su shawa suna ganin shigar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin garin Makka, a cikin alhalin suna halin yaƙi, wani wato girma ne da kuma ƙasƙanci su a gare su, shi kuma wani girma zai samu, kuma laraba za su ta yaɗa labari cewa wato ainihin a manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wato ainihin ya ci nasara a kansu. Har ma malamai su rawaito mana cewa farkon wanda ya fara wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama mu baya a wannan guri shine Abu Sinanul Asadi. Shi ne wanda ya fara ɗora hannunsa yi wa manzan Allah sallallahu alaihi baya'a a wannan guri har ma akwai Salamatu bin al akawai yana cashi sau uku ma wato ainihin yana yin mubaya'a ya shiga cikin wanda suka yi mubaya'a a farko ya shiga cikin wanda suka yi mubaya'a a tsakiya kuma ya shiga cikin wanda suka yi mubaya'a a ƙarshe saboda jin daɗin wannan mubaya'a kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim hadisi na dubu da da takwas ɗaya ɗari bakwai. to ana cikin wannan hali sai wato ainihin wani mutum da ake kiransa Budailu bin Abi Warqa al-Khuzai daga cikin kabilan Khuza'a ya taho. Qurayshawa sun sa shi a matsayin wakilinsu domin ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su wato ainihin tattauta. Da suka zo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yake ce masa haƙiƙa ni ban zo domin yaƙi ba. Mun zo ne domin mu umara. Su kuma Qurayshawa yaƙi ta riga ta ci su kuma ta cutar da su, so haka in sun so wato zan wato ba su lokaci su kuma su kyala tsakanina da wato ainihin mutane, in kuma sun so ci su ga cikin abin da mutane za su shiga na tattauna da sulhu tsakanina da su, to ainihin mu yi wannan ɗin domin ainihin mu sami tattaunawa da ba za a zubar da jini ba. In ko sun ƙi, wallahi tallahi zan yaƙe su har sai wato jijiyan wuya na ta katse. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su wannan bishara. yace inna lam naji liqitali ahadin haƙiƙa ba mu zo dan yaƙi da wani ba walakin ji ina ma'utamirin mun zo ne domin mu umara wa inna quraishan qad nakahathumul harbu na nahakathumul harbu quraishawa yaƙi ta ci su wa adarrat bihim kuma ta cutar da su fa in sha'u madattuhum in sun so zan iya wato ba su lokaci mai tsawo wa yukhallu baini wa bainan nas ni kuma su ƙyale tsakanina da mutane, wa in sha'u an yadkhulu fi ma dakhala fihi nas in kuma sun so su shiga cikin abin da mutane suka shiga fa'alu wa illa faqad jammu wa inhum abaw illa alqital fa wallazi nafsi biyadihi la uqatilannahum ala amri hadha hatta tanfarada salifati aw la yunfizanna Allahu amrahu yace in ku ba haka ba wallahi zan yaƙe su har sai jijiyar na ta katse ko kuma Allah ya zartar da al'amarinsa. Budailu bin warqa al-Khuza'i da ya ji wannan magana yace to zan isa da Qurayshawa ya je samu Qurayshawa ya ce hakika na zo daga wajen wannan mutum ba yaƙi ya zo yi ba. Na je yana faɗan magana da in kun so zan bujuro muku da ita. Wawayensu suka ce mu ba ma buƙatan azarta mana da wannan. Masu ra'ayi daga cin suka ce faɗi abin da ya faɗa mu ji. Ya ba su labarin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su labari. to sai wani mutum da ake kiransa Urwatu bin Mas'ud Thaqafi ya ce haƙiƙa wannan mutum ya bujiran muku da magana wacce take akwai hikima a cikinta kuma akwai wato mutunci da kuma sanin ya kamata ku karɓi wannan magana ku ƙyale ni in je masa suka ce to je ka gare shi da haka Urwatu bin Mas'ud sakafi ya tashi ya taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya gaya masa irin abin da ya gaya wa Budailu bin Warqa al-Khuzai shi ma kuma Urwatu ya ce to haƙiƙa wato kaga irin rikicin da barke tsakaninka da mutanenka. Shin ka taɓa jin wani mutum a cikin laraba wanda yake kai wa iyalansa hari ko danginsa ko ‘yan uwansa? To, haka dai suka ta tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya ni fa bana ganin fuskokin nan da suka kewaye ka, face fa in yaƙi ya yaƙi wallahi gudu za su yi su bakka. To da jin wannan sai Abubakar ya ce, Omsus bazarar lat, wato ka tsotsi, wato duburar lata, wato wannan kamar wato raddi ne Usman saidina Abubakar ya masa yace mu ne zamu gudu mu ba annabin wato kun ga wannan wani yaƙi ne na kafafen watsa labarai ana son a raba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yana zuwa yace to kaga waɗannan da kake gani in fa yaƙi za a yi gudu za su yi su bakka nan da nan shine Sayyidina Abubakar ya ce umsus bazaral lat wato ka tsotsi ko ka shaƙi wato ainihin duwawun lata wato ya mayar masa da magana kenan yace mu ne zamu gudu mu bashi sai ya ce waye wannan ya min raddi aka ce sai na abubakar ne ya ce na rantse da Allah in banda akwai wani alheri da ya taɓa yi min wanda ni kuma na kasa biyan sa. wallahi da na mayan masa da raddi wato kun ga ko a zamanin jahiliya sun san mutunci Yace, waye ya min raddin nan aka ce sai na abubakar ne ya ce to akwai alherin da ya taɓa yi min wanda ba zan manta da shi ba kuma ban yi abin da na biya shi wannan alheri ba amma da sai na rama wannan maganar da ya gaya min to shine sai ci gaba da tattaunawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk sanda suke tsakar tattaunawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ta ɗabi'a da suke yi sai mutum ya kai hannu ya kama gemun wanda suke tattaunawa to ya kai hannunsa zai taɓa gemun Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Al-Mughiratu bin Shu'ba dama yana kusa da kan Annabi sallallahu alaihi wasallama da takobi a hannunsa saboda haka kuma ya sa hula kwano a kansa duk sanda Urwati ya karkato zai taɓa gemun Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kama gefen wato abin din takobi marikin takobi sai da ki hannun shi wannan mutumin yace matsar da hannunka daga manza daga gemun annabi sallallahu alaihi wasallama sai urwatu bin mas'ud saqafi ya daga kai yace waye wannan haka ce wannan ai al-mughiratu bin shu'bani yace in umm, wanda a zamanin jahiliya yana da wasu abokai da ya taba yaudarar su ko ya kashe su wato an ce shi mugira yayi abota da wasu mutane a zamanin jahiliya kuma suka tafi kasuwanci shine ainihin ya kashe su ya karɓi dukiyansu bayan ya musulunta kuma daga baya ya kawo dukiyar ya ba musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musuluncin ka dai na karba amma dukiya ba ni da bukatarta to shi Urwatu din nan ya zamo yana kallon sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kura musu ido ya ga duk sun tsaya jira kawai suke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato kako kaki in zai tofar duk sai sahabbai su tare su kame da hannunsu su shashafa a jikinsu su shashafe jikinsu da wannan kaki nasa idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni nan da nan ake gaggawa zartar da umarninsa idan yayi alwala ragowar ruwan da ya rage na alwala wato ainihin kamar za a yi kokawa wajen wato amfani da wannan dan ragowar ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage in kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana duk sai su ƙasa da muryarsu kuma ba sa iya ƙurawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ido saboda girmama shi da kwarjininsa da suke gani Da Urwatu bayan ya koma yake cewa ya ku mutanen Makka, haƙiƙa na je wajen sarakuna da yawa, na je wajen Kisra, na je wajen Kaisara, na je wajen Najashi. wallahi ban taɓa ganin wani mutum a duniya da yake da sarauta wanda mutane suke girmama shi ba, kamar yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suke girmama shi. Yace wallahi laqad wafattu alal muluki ala Kisra wa Kaisara wa Najashi wallahi ma ra'aitu mulkan wawar aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan yace wallahi naje wajen sarakuna naje wajen Kisra da Kaisara da Najashi wallahi ban taɓa ganin wani mai sarauta ba da wato ainihin mutanensa suke girmama shi kamar yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi in takhattama nukhamatan illa waqa'at in takhattama nukhamatan illa waqa'at fi khafi rajulin minhu ce, wallahi bai kako kaki ba ya to farface sai wani ya tare da hannunsa ya goggoga a jikinsa saboda sun san ba wani abu da yake fita daga jikin annabi sallallahu alaihi wanda ba shi da wani amfani to nan za mu tsaya sai a mako na gaba za mu ji abin da ta kaya a wannan sulhu na hudaybiya wanda ya gudana tsakanin ƙurayshawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda mun ji takarda da aka rubuta ko mun kwana akan wato inda aka rubuta sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama da ko bismillahir rahmanir rahim suka nemi a goge kuma saboda maslaha Annabi sallallahu alaihi wasallama iyadda zai goge nan za mu tsaya a madadin mai ɗauka mana wannan shiri Hassana Salisu da kuma ni mai gabatar da shirin Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya musliman ahwa wala yahuwa